والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شادية قوة ربيع الثاني hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau da muke karanta littafin juhudin shek rabi'u bin hadi al-markali fi muharabatul gulu fi to amma a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala wato ba wai littafin za mu karanta ba muna so mu tattauna wani al'amari mai gayan muhimmanci saboda mu cire ma 'yan uwa wato 'yan uwa wanda yake masu kaunan ainihin wannan da'awa salafiya mu cire musu shubuhohin da ainihin ake dasa musu dangane da wani al'amari wannan al'amarin shine al'amari wanda ake da tattaunawa ta ko'ina ta ko'ina misali a dangane da ziyartar 'yan uwa masu albarka su malam bafa hotoro da su abu aman su abu abul farida da aliyu hakim wa'annan 'yan uwa sun kawo ziyara zuwa ga ainihin majalisunmu mai albarka to wannan ziyara din an samu kace na ce wasu na cewa yaya aka yi ma muka saurare su wasu suna cewa irin wa'annan mutane in sun zo kawai ya kamata a ce kun kore su ne ga baki daya to hakika yan uwa masu kishin salafiya hankalinsu ya tashi kwarai da gaske da suka ji na karɓi bakuncin malam bafa hotoro su malam su abu aman su abul farida su aliyu hakim da sauran tawagansu to a lokacin da na karɓi bakuncin su yan uwa ɗalibai da dama sun dugunzuma suna cewa ta yaya zan saurari waɗannan mutane masu siffa kaza da kaza yaya zan yin saurare su sai na cewa ɗalibai ni ya haya a salafi ba ni da makiyi na dindindin hakanan ba ni da masoyi na dindindin A gani ni ina kewayawa ne tare da gaskiya da inda take ina kewayawa tare da gaskiya da inda gaskiya yake in kaga ina kinka ka bar gaskiya ne in kaga ina son ka ka dawo zuwa ga gaskiya ne saka su mutane a tunaninsu in wani ya yi maka rashin mutunci ko da ya yi nadama yana so a shirya kada a saurare shi wannan shi ne tunanin mutane haka wasu ɗalibai suka yi tunani cewa wa'annan mutane bayan kaza da kaza da kaza ya faru tsakaninku da su yaya za a yi kuma yanzu su dawo bayan sun kawo muku ziyara har ku saurare su kenan abin nufi anan ya kamata gaba tsakaninmu da su ya zama gaba ne na dindindin wanda har abada ba za a shirya ba an gane wannan ku? to sai na nuna musu cewa wannan tunani yana bukatan gyara ko baya bukatan gyara yan uwa a ce wai dan kana faɗa da mutum wani abu ya haɗa ka da shi to kila wannan abin da ya hada ka da shi rashin fahimta ne ko dai wani dalili daga baya an zo an fahimci juna wannan bawan Allah ya zo ya kawo maka ziyara don a tattauna wannan al'amarin sai ka ce kai gaba ɗaya ka kulle kofa na sauraro ga ainihin wannan mutumin to saboda haka gaskiya wannan al'amari ni ana wata tunanin yana buƙatan gyara a sa an hushe an fa yaj'alu Allahu fihi khairan kasira. zai iya yiwuwa ku kyamaci wani abu sai Allah ta'ala ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan al'amari an gane ko dan uwa malam bashir as-salafi hmm. kafin mu tattauna da su kafin mu tattauna da su malam baffa sai da muka tattauna da shi tare da dan uwa malam kamalu lokacin ya kawo ziyara makaranta inda malam malam bashir as-salafi hafizahullah ya nuna mana rashin gamsuwarsa da karban bakuncin kuma ya kawo hujjojinsa kuma muka yi masa alkawari za mu isar da saƙon shi cewa ba wai baya son sulhu ba ne mun yi alkawari za mu isar da saƙon shi zuwa gare su bayan ya mana bayanai masu tsawo mun tattaunawa da shi mun tattauna da shi dangane da wannan ziyara sai muka fahimci shi a dan uwa malam bashir din Hula shi din nan ya kawo mana hujjojinsa da fahimtansa dangane da dalilin da ya sanya shi ba zai karɓi bakuncin su malam bafa hotoro ba to bayan ya kawo wayannan hujjojin nasa a mu kuma muka yi alkawarin za mu isar musu da sakon cewa ba wai baya son sulhu ba ne ko karɓar bakunci a'a kaza da kaza shi ya hana shi ya karɓi bakuncinsu mu kuma muka nuna musu a muka nuna mu ainihin shi malam gamsuwanmu da karɓan bakunci an gane shi malam ana shi fahimta bai gamsu da karɓan bakunci ba mu kuma ana mu fahimta mun gamsu da karɓan bakunci ana an samu mai an samu saɓanin ra'ayi yanzu dole ne ɗaliban ilimi ko malamai ya zama to ra'ayinsu ɗaya Allah ta'ala bai halice mu iri ɗaya ba kowa da irin tunaninsa kowa da irin yanayin halittarsa kowa da kaza shi malam bashir a salafi ga irin fahimtansa ni kuma ya haya a salafi ga irin fahimta na a nan wajen to a nan ba za a zargi kowane bangare ba daga cikinmu an gane ku ko zai yi in ce to ni yanzu za a ce za a zargi malam bashir a salafi ko kuma a ce za a zargi ya haya a salafi don ya karɓi bakunci a nan ba za a zargi kowanne daga cikinmu ba domin kowa yana gudanar da al'amura ne gwargwadon fahimtar shi haka ne kowanne daga cikin mu ai dama da ni da bashir asalafi salafi din a mukan tattauna al'amura kuma ba lalle bane ya zama fahimtar mu iri ɗaya ne dole za ga wani lokaci wani lokaci mun yi daidai a wajen fahimta wani lokaci mun samu sabani a wajen fahimta kuma samun sabani wajen fahimta baya nuna cewa akwai wani gaba ko kiyayya tsakanin juna don wannan yana daga cikin tunanin wasu ce to ai tun da kaga wani ya amshi ya amshi bakunci wani bai amsa ba ya nuna kenan cewa akwai kaza da kaza kenan tun da aka samu sabani tsakanin Abu Hanifa da Imam Malik ya nuna tsakanin su akwai kaza da kaza shin wannan magana daidai ne so da haka a na sanar da dalibai zuwan wayannan bayan Allah a lokacin da malam Bafa Hotoro ya yi ittisali da ni ya sanar da ni cewa zai zo na sanar da ɗalibai zuwan waya zuwan ainihin su bafa hoto da ɗin kuma na gayyace su da su zo su shaida tattaunawanmu da wa'annan baki masu albarka ah, saboda yin haka ɗin an ce gani ya kori ji abinda wani ya baka labari ko da ka yarda da shi ba daidai yake da abinda aka yi a gaban shi ba Eh, laifin alkhabaru kal'iyan to wannan shi ne dalilin da ya sa sai na gayyaci wasu dalibai da na iya tunawa da sunan take saboda haka na gayyaci dalibai da dama sun halarci wannan waje daga cikin daliban da na gayyata akwai malam mahmud as-salafi na gayyaci malam kabir as-salafi kabir adam na gayyaci malam abdullahi imamu shafi'i na gayyaci ah, na gayyaci ah, malam nasir albani na gayyaci malam ibrahim bello rigasa sannan na gayyaci malam ismail a salafi eh, to a takaice dai na gayyaci wasu ɗalibai wanda na iya tunawa da su domin su zo su shaida a yi abin a gabansu to hakika waɗannan baƙi sun yi bazata domin mutane ba su yi tunanin cewa hakan zai faru ba waɗannan baƙi sun yi bazata domin sakonnin da suka zo da shi ya canza tunanin duk wani mai zafin zuciya a kansu Ina ana an gane ɗalibai sun zo da wani irin tunani an gane tunani mai zafi har ma wasu ɗalibai sun rubuta wasu al'amura da suke ganin kamar in an zo za a tattauna a kai fama ziyarar su malam bafa hoto da ke da wuya sai al'amari ya canza sai ainihin ziyarar ya ba da wasu irin saƙonni wanda ɗalibai da suka zo da zafi an gane ko da sauransu duk wani abu duk wani mai zafin zuciya a kansu ko kuma duk wani mai kiyayya a kansu musamman malam bafa hutoro da abu aman wanda kusan su ne suka jagoranci tawagan sun yi wasu irin bayanai an gane malam bafa hutoro da abu aman wanda sun yi wasu irin bayanai a hakika eh, sun faɗi kalmomi masu ratsa zukata kalmomin da ko da shaidan ne ya ji ya ji wa'annan kalmomi ya kamata ya yi laushi na ba gane sun yi bayanai a gaban ɗalibai bayanai masu shiga jiki masu ratsa jiki wanda sai ɗalibai nan take suka mai da makamin to hakika ni da sauran ɗalibai mun amayar da abin da ke cikin zukatanmu mun faɗi damuwanmu kuma sun fahimce mu da idan basira kuma mun cimma wani matsaya wanda muna ganin insha Allah zai zamanto maslaha ga da'awa salafiya kun fahimci wannan ai mun cimma wani matsaya a cikin wannan zama da mu da su din mun tattauna al'amura muhimmai wanda muna ganin cewa wannan matsaya da muka cimma insha Allah zai zamanto alkhairi ga da'awa salafiya ba haɗin baki bane ba maja bane eh? a zama ne na gyara kayanka ka san ko gyara kayanka ba ke mu raba ne. tattaunawar mu zama ne na gyara kaza ba daidai bane yi kaza shi ya fi dacewa a daina yin kaza to kun san ko ai irin wannan zama shine zaman da ake bukata shine zaman da Allah ta'ala ke cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu alkhairi a cikin da yawa daga cikin ganawansu sai dai wanda ya umarni da sadaka ko kuma islahi wanda ya umarni da sulhu ko ya umarni da au eh, illa man amara bi sadaqatin sai dai wanda ya umarni da sadaka au ma'ruf ko ya umarni da wani ma'rufi au islahin bainan na? ko sulhu tsakanin mutane kaga ashe kenan zama na sulhu tsakanin mutane alkhairi ne ko ba alkhairi ba alkhairi ne kuma a cikin wata aya Allah ke cewa wa sulhu khair sulhu shi ya fa alkhairi ashe duk mutumin da ya zo yana buƙatar sulhu mutumin da ya zo yana buƙatar a sasanta a fahimci juna yana buƙatar a yafe kurakuran da suka faru da yana buƙatar idan na yi kuskure a gyara min kaza kada a kyare ni in hallaka to shin wannan mutumin da ya zo da wannan abun abin yarwa ne ko abin runguma ne da hannu biyu saboda haka kamar yadda na faɗa na ce ba haɗin baki ba ne ba maja ba ne a'a ba zama bane irin nan na ta'awalu fi mattafaqna alaihi wa ya'ziru ba'duna ba'da fi na fi irin zaman mutanen ku masu cewa mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki sannan sashen mu yayi uzuri ga sashe inda aka samu sabani kenan kaga in muka dauki irin wannan zama din zama ne na kowa ya rike ra'ayin shi amma ai maja an gane kowa ya rike aqidan shi kowa ya rike manhajin shi amma mu haɗu akan wani abu wanda ya haɗa mu kaga misali kamar su ikhwanul muslimin da suke da wannan ka'ida din na na ta'awunu su suna maganan kowa a kyale shi da aqidan shi kowa a kyale shi da manhajin shi amma kuma kaza da kaza shi ya haɗa mu to irin zaman da muka yi da su malam baffa ba irin wannan zama bane zama ne wanda aka tattauna al'amura masu amfani zama ne wanda aka nuna an yi kurakurai kaza ya kamata a gyara kuma aka yi alkawarin wa'annan kurakuran da aka ce an yi za a gyara kuma aka yi alkawarin cewa duk sanda wani ya yi kuskure aka hango kuskure ko da ɗalibi ne ya hango kuskuren malamin shi ko malami ya hango kuskuren ɗalibin shi ko malami ya hango kuskuren malami to ya kamata a gyara wa juna wannan shine zaman soyayya ba zaman kiyayya ba ina ta gane wannan to sa'an kuma abinda zaman ya nuna shine a samu natsuwa da soyayya da juna a san yanzu babu gaba tsakaninmu wa'annan abubuwan da suka faru a da su riga sun wuce kuma a san yanzu babu gaba a tsakaninmu kuma duk inda aka hararo wani gyara ko kuskure ko wani yayi ba daidai ba to a gaggauta gyara masa menene kuskuren wannan yan uwa an gane duk sanda aka hango wani yayi kuskure an gane a gaggauta kada yi kasa a gwiwa a gaggauta gyarawa kuma a shirye ake dan amshi wannan abun an ce kada yi kasa a gwiwa wajen wajen kokarin kawo gyara da nasiha ga juna a kuma a shirye kowa yake yayi taraju'i idan kuskure ya bayyana a gare shi na batan gane kowanne daga ciki ya ce a shirye yake yayi taraju'i idan kuskure ya bayyana a gare shi sa'annan kuma ya kamata a san cewa ko a gidan giya ma akwai babba daga cikin tattaunawa da aka yi a san cewa ko gidan giya akwai babba ya kamata a mutunta sabiƙa wane ya shekara talatin wane ya shekara arba'in yana yin da'awa ni kuma kwanan nan na fara yin da'awa to ya kamata ni da na fara kwanan nan in san mutuncin wanda ya daɗe yana yi ina ba gane to wannan shi ma yana daga cikin abin da aka tattauna kamar yadda nassi alqur'ani Allah ta'ala ke cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatah wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna an gani baya zama daidai man anfaqa min qabl al-fatah wanda ya infaki ya ciyar da dukiya ya taimaki musulunci kafin fatahu makka kuma yayi yaki baya zama da daidai da wanda yayi kafin shi Ta wanda ya yi bayan shi ko sai Allah ya ce ulaika a'zamu darajatan wa'annan sun suka fi girman daraja min allazina anfaqu min badu wa qatalu daga wa'anda suka yi infaki bayan fatawu maka kuma suka yi yaki amma sai Allah ya ce wa kullum wa Allahul husna kowanne daga cikin su Allah ya musu alƙawarin mafi kyawun sakamako shine aljanna to kaga wannan ya nuna mana idan mutum ya dade yana da'awa ko da ka hango wasu kurakure gare shi ya kamata kai masa nasiha da lausasawa kuma ya kamata ka mutunta wannan sabiƙa nashi ya daɗe yana ma da'awa salafiya aiki kai kuma kwanan nan ka zo kana so kai wannan aiki ai ba ɗaya kuke ba ko da misalin aikin gwamnati ana mutunta mutumin da yake da 20 years experience shi mutumin da yake graduate ne yana da 20 years experience da mutumin da yake graduate wanda kwanan nan zai fara aiki ai ba ɗaya suke ba za ga cewa wanda ya daɗe graduate wanda yake da 20 years experience albashin shi yana yana ninninka wanda yake graduate kwanan nan ya zo to wannan shine abin da ya kamata yan uwa su fahimta to kuma muna ainihin kira zuwa ga yan uwa da babban murya cewa idan mun ga irin wannan abin ya faru mu daina gaggawan ɗaukar mataki daga nesa an gane an samu ɗalibai da yawa masu kyakkyawan fahimta wanda da suka ci an ce ainihin wa'annan bayan Allah sun kawo mun ziyara kuma mun zauna da su wallahi an samu bayan Allah wanda su al'amarin ya rikitar da su shin ba wa'annan bayan Allah bane aka yi kaza da kaza ba wa'annan bane aka yi kaza da kaza ba wa'annan bane aka yi kaza da kaza to shine kuma yau za a saurare su ɗaliban da yake masu kyakkyawan manufa ne sun zo sun kawo mun ziyara sun ce suna so in musu ƙarin bayani to haka muke so kada a ringa yanke hukunci daga nesa an gane tun da dai ana tare ai zaman da muke tare zama ne na nasiha ga juna ɗalibi yana iya yin nasiha ga malami sannan malami yana nasiha ga ɗalibi idan ɗalibi ya hango ya hararo wani abu wanda akwai kuskure a gare shi kada ya yi ƙasa a gwiwa ainihin a ƙofar mu a buɗe shi a koda shi zuciyarmu yana da faɗi yana yana amsar nasiha saka idan ka zo kada ka ji wani tsoro ka ce in ka zo da nasiha ba za a amsa ba idan ya zama to maganan ka shine kuskure to mu din nan za ma bayani mu ce ga gaskiya al'amari kuma ga abin da yake daidai ka amshi wanda yake ka amshi magana to saboda haka wasu ɗalibai kuma gaskiya sun ɗan yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu yin gaggawa wani zai gaggawa ya haya a salafi ya kuskure me ya ya ya haya a salafi ya amshi wayannan mutane me yasa kaza to ba a yi irin wannan abu idan ka ji abu ya faru ka kawo ziyara zuwa ga yahaya as in kana ganin kuma ziyarar ba zai yiwu ba za mu iya magana da kai ta waya insha Allah ni ba zan dauki abin a matsayin wani abu ba kai mun waya ka kira ni ka ce aka maka la, kamar yadda wasu bayan Allah daga Yobe wasu bayan Allah daga ainihin Bauchi daga Gombe daga Kano daga ina ne wallahi bayan Allah da dama sun kira mu sun ce sun yi mamakin kaza me yasa kuka kuka yi kaza da suka kira mu din mu kuma mun musu bayani daidai gwargwado wallahi duk wanda muka yi bayani ko da da yana da wani abu zuciyar shi wallahi da yawa daga cikin mutane sun sauka duk da cewa akwai wasu mutane da suke da wasu mulahazat wanda dan adam baya rasa mulahaza amma dai idan mun yi bayani ga mutum zai ce gaskiya kuna da gaskiya kuma gaskiya kuna da irin naku hujja din ina ba san gane sai muka ce mu ba ba ma zargin ɗaya bangaren bangaren da bai amshi bakunci ba kowa shi ya san inda yake mai mai ɗaki shi ya san menene inda ɗaki yake yoyo san kowa ya yi ishtihadi ne gwargwadon fahimtansa ya zartar da abin da yake gani shine maslaha a gare shi na ba gane ko muna da kyakkyawan tunani cewa duk bangarori guda biyu da suka yi wannan abu kowa ya yi da kyakkyawan manufa ne kowa ya yi ne don ci gaban da awa salafiya saka ba ma so ɗalibai a dinga kuskus ana so kan kowane bangare kowane bangare ya rike fahimtansa kuma ya tafi akan wannan fahimta idan nan gaba ɗaya bangaren ya zo ya gano cewa ga wanda yake daidai sai ya zo ya dawo ai mu yan salafiya salafiya ba ne. ne wanda za a ce za mu tsaya kyamkan ra'ayi guda ɗaya su yan salafiya a koda yaushe suna daga cikin mutanen da Allah ta'ala ya musu kyakkyawan yabo a cikin alkur'ani wallazina buɗa guta an Abu-duha, ma'ana bu ila lahi lahumul bushra wa'inda suka nisanci ɗagutu ba su bauta wa dagutu ba suka mai da al'amari zuwa ga Allah suna da albishir sai Allah ya ce fa bashir ibad ku yi albishir ga bayi su wane ne wa'annan bayin sai Allah ya ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana su ne wa'anda suke sauraron magana sai su bi wa'anda sai su bi wanda yafi kyau ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab wa'annan su ne wanda Allah ya shiryar kuma wa'annan su ne ma'abota hankula saboda haka wannan shine abinda muke ma 'yan uwa ainihin bayani a kai cewa mu daina gaggawa wajen zartar da hukunci mu daina gaggawa wajen yin bayani duk abin da mutum bai gane ba mu yi amfani da ayoyin alkur'ani guda biyu ayan farko ya ayyuhal na amanu in ja a ja'akum fasiqun bi fata fatabayyanu ya ko da imani idan wani fasiki ya zo muku da labari ku bincika an gano wannan ko yau kada ku zo ku musibantar da wasu mutane da jahirci ku zo kuna nadama ku wayi gari kuna nadama ga abin da ku aikata sannan kuma na biyu ayan da ke cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf azau bi idan al'amari ya zo musu na aminci ko tsoro sai su yi gaggawan yadawa aka ce walau radduhu ila rasul da sun mayar da shi zuwa ga manzo wa ila ulil amri minhum kuma da sun mayar da shi zuwa ga wanda suka kware a wannan fannin wanda suka san al'amarin da kyau la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum da wa'annan da suke istinbadin al'amarin daga cikin sa sani to yanzu da wa'annan bayan Allah suka kawo mana ziyara su wane ne allazina yastanbiduna minhum yastanbidunahu minhum su ai kamata a tambaya yawa fasalu ahlaz zikr mu aka kawo mu ziyara to mu ya kamata a zo a tambaye mu a ce su malam wane sun kawo muku ziyara me yasa kuka saurare su ko me aka tattauna akan shi ba wai ni ana wata ranar ma tambayan ma me yasa aka saurare su bai taso ba shin me ya sanya me kuka tattauna da su idan abin da aka tattauna alkhairi ne ashe sauraron su alkhairi ne ko Ka da haka tattaunawa da su zance na gaskiya tattaunawa ne na alkhairi mu wallahi da muka ji tattaunawa kowa daga cikin ɗalibai ya tafi da farin ciki kuma kowa daga cikin ɗalibai ya cire abin da ke cikin zuciyarsa a wannan lokaci suna cewa wallahi sun ji daɗi sun yi farin ciki akan wani al'amari to muna fatan duk wani ɗalibi da ya ji wannan ya san cewa zama ne wanda insha Allah muna fatan zai zama to albishir da kuma alkhairi da da'awa salafiya insha Allah iya tunanin mu ba za mu aikata wani abu za mu cutar da da'awa salafiya ba ko ba za mu aikata wani abu wanda zai zama to illa ba in za mu yi abu insha Allah muna yin zurfin tunani akan al'amari daidai gwargwado to wannan shine abin da muke gaya ma ɗan uwa ɗalibai Allah ta'ala ya ba mu ainihin tunani mai zurfi kuma ya ba mu ikhlasi ya ƙara mana tsoron Allah sannan kuma Allah ta'ala ya sanya mu fahimci juna a ƙarƙashin wannan da'awa ta salafiya na'am alaikum salam. Ina da dan mazanjanin guda uku ne bobi uku. Na'am. Na farko abin da ya faru a tsakanin mu da su eh. asali abu ne wanda ya shafi ilimi da kuma da'awa. yawa Wanda kuma daman da'awan ake yi mawa kwarai daga sun sun nuna da damar su dan bana man cewa wasu su sun ambata cewa a da mun fahimci abin ne ba ta daidai ba ko mun yi gaggawan zartar da hukunci ba tare da mun san hakikanin abun ba amma yanzu insha Allah mun dawo da sauransu kaga wannan ya nuna akan da'awa ne aka samu matsalan ba wai akan wani abu na duniya ba ba kan duniya bane tsallake a ci gaba da gaba to ko da ma kan duniya ne misali mutumin da ya zalunce ni shekara hamsin sai zo ya ce min ya zalunce ni don Allah an gafarta mai kuma na tabbatar da gaske ke yaya shi ne bayan da na faɗa ni ban da maki na dindindin ban da masoyi na dindindin idan masoyi na ya to ya zo yana faɗa da ni yana faɗa da da'awar salafiya yana kaza zan kishi idan masoyi na ya dawo ya daina faɗa da da'awar salafiya ya daina faɗa da ni ba abin nan faɗa da ba gara ba dalili zan so shi ashe duk faɗan faɗa ne akan da'awa kuma an fahimci abin ne a murɗe to yanzu aka zo aka yi nadama aka ce kaza kaza kaza kai kuma zai ce duk nadama da mutum ya yi har abada baka ba shi a ina ganin wannan akwai kuskure ya saba wa ainihin karantarwa na musulunci na a lokacin manzo sallallahu alaihi akwai mushrikai wanda suka cutar da shi kuma da gaske sun zo sun nema akwai irin su ka'ab eh, ka'ab bin Zuhai. Eh. wanda ya cutar da manzo sallallahu alaihi amma kuma hakanan ya zo ya nema afuwa ya wake manzo har manzo ya bashi kyautan burda to kaga wannan dan an karbe su ba wai matsala ba ne ne yanzu manzo sallallahu mutane nawa ne suka suka cutar da shi kafin makar zuwa yi da yazo ya tara su a fatawa maka yace me kuke tunani zan muku mm. su kansu wasu daga cikin sun tsammani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kawai zai sa a kashe su ne amma da manzan Allah ya ce duk ya yafe musu sun yi mamaki mm. a gane wannan ko da yaushe mu zama to masu yafiya ko da yaushe mu zamanto mutane masu kokarin karban gaskiya duk inda take sannan mu cire duk wani abu zuciya ya zama da'awa salafiya ne kawai a gaban mu ya zama duk abin da zai kawo ci gaba ga da'awa salafiya ko ya mana daɗi ko bai mana ba mu sa shi a gaba ko ya mana daɗi ko bai mana ba mu amshe shi sannan mu ringa mutunta ijtihadi shakhsiya na mutane nan ba ina magana wai babi na ainihin ilimi mai zurfi ba gwargwadon abin da ɗalibin ilimi ya fahimta ko malami ya fahimce shi gwargwadon fahimtansa kuma ya zartar da shi zai iya yiwuwa ya dace zai iya yiwuwa ya kuskure almuhim abin da mutum ya yi ba da gangan ba kada a zarge shi kamar yadda nace duk bangarorin nan guda biyu da abin da suka yi ni a nawa fahimta da ikhlasi suka yi to kada ku bangarantar da abin kada a sanya siyasa a cikin al'amari a yi abin ne da a wasa lafiya shine a gabanmu kawai wannan shine abin da ya kamata mu yi na'am kamar za ka bayani na'am wa salam shi kamar wannan bayan da suka zo suka kawo bayanai masu kuma aka amshe su ina ganin yadda suke matasa haka ba maki nan gaba Allah ɗaya zan amfani da su mana na lokacin da shi ka su sun su kuma sannan ina tarihi ne mai tattata sannan mazo sun sun je ifa an jefe shi kuma Allah ya kula mala'iku cewa mu kake samu sai ce a yana so Allah shi ne kuma nan gaba su suka amfani Allah ya fitar da tsatsar suka amfani musulunci da musulmi ba maki nan gaba ba amfani da su mala'iku a ai suna ma amfanin ai su dama maka wani abu ne wanda ya hada kuma da ya hada din kuma daga baya aka fahimta aka zo aka ce a yafe wa juna ai na ganin duk shedanci mutum in dai ba mutum ya kai inta haru mutum ce dan Allah wane kaza da kaza ya faru ya kamata kaza kaza a yafe min nayi kuskure me faru to shine na'am na'am assalamu alaikum ni bayan da nake son malam jawo hankalin mu akai eh ah, kamar yadda yake mai da'awa ma da ayyukan so zaman mutum ya ga wanda suka ɓace sun shirya ne ko ba haka ba to kuma abin da yake damun mu ɗaliban ilimi malam mutum ya tabbatar lalle yana da malami da yake karatu a wajensa ko wanda ya dauka jagora a wajensa na tafiya da awa salafiya to wani jawo hankali malam zai mu ɗaliban ilimi kan cewa abu ya taso irin wannan ko makamancin shi ya zama mutum mai hukun ko da yana da dama yana da wani majalisi da yake karantar da wa'insu ana jin su a speaker ko ba a jin shi mm. ko kuma abu ne ko kokarin tantaban malamin sa akan wannan matsala da ta su mai hukun kai tsaye ya fito ya cire wani hukunci na shi na kan shi mm. kuma ya samu kuskure ina fatan malam zai jawo hankalin ɗaliban ilimi muna da wannan kuskuren gaskiya mm, shi ne eh, kamar bayanin da na faɗa na ce mu ɗaliban ilimi mu daina yin gaggawa da zarar mun ga abu ya faru kada mu saurin ɗaukan mawkifi kun ga abin da ya faru ga malaman da suke magana kan canza kuɗi da za a yi wani malami ya yi wuf ya ce wallahi ba za a yadda ba kaza kaza kaza ai maganar najeriya an ce za a cire a nan da aka sa nasiru min allahi da kome naira ɗari wannan a jamin an ce za a cire ana faɗa da musulunci ne ana kaza to daga baya sai gashi nan shi shugaban tsantarar bank din ba ma musulmi bane ya sanar cewa ba wanda zai cire wannan aljanu hmm. an gane to lokacin sai sulu zulami da yake cewa da Allah malamai a daina gaggawan yanke hukunci akan al'amura su malamai suna kaman suna ganin kaman burgewa ne daga abu ya faru gub a ce sun yi magana wani lokaci ka dan jinkirta ka dan bada lokaci ka karanci abu da kyau ka yi tambayoyi akan abin da ba gane ba ya fi alkhairi da saurin bada amsa a gane yanzu kuna gana akwai ɗaliban ilimi wanda suke da awon salafiya a da yanzu sun narke sun zama 'yan siyasa 'yan siyasa na amfani da su akwai wanda ya gaya mun cewa daga gidan gwamnati ake aiko mai da saƙo ana gaya mai kurakuran shugabanni cewa aka maka kallon kai wa'azi kan kaza har yake ce ya san abin da ban sani ba to kaga irin wannan mutumin da daga gidan gwamnati ake zuwa su 'yan siyasa suna amfani da wannan malami ya zama remote control abin da suke so ya faɗa sai su gaya mai kaji kaza kaza sai shi kuma ya zo ya yaɗa. maimakon ya tsaya ya natsu ya ringa yin abu da kaza kafin mu ringa yada abu lalle mu ringa bincike malam mun ji labari an ce kaza yaya gaskiya magana yake idan mun ji wannan bayani sa'annan sai mu yanke hukunci da zamu yanke hukunci amma yanke hukunci daga nesa kuskure ne kamar yadda na faɗa na'am so haka na'am eh to masha Allah Allah ta'ala eh wannan yake zai bayani to eh a cikin minti eh na fi son bayanin ya shiga kowane duk wani mutum da zai bayani ya bayani assalamu alaikum musu to kamar yadda ɗan uwa suke bayani shi dama ai manufa na da'awa salafiya misali ko da ɗan shi'a ne yanzu misali sai dawo ya ce ya daina shi'ancin shi ya daina zagin sahabbai ya dawo zai bi tafarkin magabata zai bi kaza da kaza da sauransu kaga bala ga kalli cewa ni shaksiya na ya taɓa shaksiya na ya zage ni ya ci min mutunci ya zuban min da kima na ya zuban min da kaza ba a zan kalli babban abin da kuskuren da ya yi a baya yanzu ya janye wannan kuskuren dama babban abin da ya haɗa mu da shi ya haɗa mu matsalan da shi dama shi ne maganan da kurakuran da yake yaɗawa da abubuwan da yake amfani da su wurin eh, ya jawo rikicin misali to sai yanzu ya ce ya janye wannan abubuwan ya yi taraji akan kaza ya ajiye kaza ya ajiye kaza misali to kaga shi gyaran dama ake so tun da gyaran ake so ashe babban abin da za mu kalla za mu ci gaba da kallon menene gyaran dama ya ana son su dama ai ahlu na ce allazina yuslihuna ma ma'afsarar nasa su masu gyara abin da mutane suka fata ne to ashe za a iya cutar da malami za a iya gaya mai magana za a kai shi za a mai abubuwa na cutarwa kala kala to idan an mai idan ya yi haƙuri, ya tura waina abubuwan an zo an gyara insha Allah kare ya kalli shaksiyar shi don wani su da yawa da muka yi ta waya da su nima da suke ta kira akan abun suka ce irin sukan da aka yi an yi zagi an yi kaza an yi kaza ya raya a mashi kaza sai na ce to wai dama ba gyara ake so a yi ba to idan har wayannan mutane sun amshi gyara za su gyara da sauransu to me zai sa a zo kuma a ci gaba da tashin hankali irin haka ɗaya ai gyara ake bukata ya kamata da mu da su gaba ɗaya masu kuskure ne ko hmm. mu amshi kuskure mu amshi kuskuren su hmm. duk a gyara a tafi tare babu wanda ya rantsa cewa shi ma'asumi ne yau idan mun yi kuskure muka samu kuskure za mu gyara da suka yi kuskure suka san sun yi za su gyara ni ba abin kunya bane idan na gano na yi kuskure in gaya wa duniya na yi kuskure in janye kashe hmm. su ma ba abin kunya bane idan sun ce sun yi kuskure a zai kaza sun kaza misali shi ne kamala duk mutumin da ka ci yana tsayawa ƙiƙau shi har abada abinda yake ra'ayin shi na shekara 60 har yanzu haka yake shi bai taɓa gyara kuskuren shi ba to wannan ba mutumin ba bane imamu ahmad yana cewa ni mutum ne a qulul qawla al-yawm wa arju an gadan kan faɗi magana yau sannan gobe in yi to ai wannan shine kamala Nasiruddin Albani ya inganta wasu hadisai daga baya gano da ifai ne Nasiruddin Albani ya da abu wasu hadisai daga baya gano ingantattu ne yayi taraju'i wani wanda yake mai mummunan fahimta sai ya littafi wai mai menene al albani ko al albani tanaquzat kaga wannan ya nuna bai ma san abin da yake yi ba ai duk mutumin da zai zo ya inganta abu sannan ya gano kuskure ne ya gyara ya nuna mutumin kirki ne ya nuna ba zai kai mutane zuwa ga halaka ba to duk mutumin da ya yi taraju'i kan ra'ayinsa ka mutunta shi domin shedan zai gaya ma cewa kar kai da ka ce kai kuskure ka zama toki faɗi. amma ya daga shedan ya buga da kasa ya zo ya ce na yi kuskure insha Allah kuma ina son duk wani gyara a gyara mu ina ganin wayannan mutane ni auna waje da mutanen kirki ne na ɗauke su saboda zaman da muka yi da su ya hukunta kirkin su ya hukunta mutanen kirki ne aqidan su ga ingantacce ne a gani Allah ta'ala shi taimake mu yawa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik an yi rikomin da aka yi